domin kyautata tattalin kebabbun dazukan tarmita da tantuma ƙasar Nijar da ƙungiya mai zaman kanta mai suna Norway sun sa hannu kan wata yarjejeniya a ranar biyar ga watan Nuwambar da ya gabata. kungiyar noye na da ƙwarewa wajen kare namun daji. Abdullahi Haruna jami'i a ƙungiyar ya yi ƙarin haske kan muhimman abubuwa guda biyu da ke cikin yarjejeniyar. Abu na farko dangance da wannan kibabben gandun daji shine na kare shi wanda kula da gandun dajin yana bukatar ɗimbin jami'an gandun daji da kayan aiki domin kula da dajin wanda hakan yana da matukar mahimmanci abu na biyu shine ci gaban yankin da kuma kare wannan dajin Domin ganin an yi aiki da ka'idodin da aka gindaya a cikin yarjejeniyar an girka wani tsari kamar yadda Abdullahi Haruna ya tabbatar mana. Akwai wani tsari a cikin wannan shiri na masu dafawa. Akwai hukumar bayar da shawara da gwamnati da take jagoranci. Akwai mambobi uku da mataimakin shugaba. Gwamnati tana da shugaba da kuma mambobi biyu a cikinsu. Kuma akwai kwamitin tuntuɓa na kula da aikin wanda aka haɓaka a kowane fanni. Gwamnati ta ɗauki a aniyar samar da jami'an gadon daji. A daya bangaren kuma Noye ta ɗauki aniyar neman kudade domin aiwatar da aikin. Wani amfani ƙasar Nijar ke samu, wani nauyi ya rataya a wuyan ƙungiyar Noye, kuma menene girman waɗannan keɓaɓɓun dazuka da kuma muhimmancin a nahiyar Afirka? Abdullahi Haruna ya yi ƙarin haske. Leta ganye tu, de da tana samun komai a euh, ciki saboda wani ONG Noye ba ta ɗauka komai domin kai shi a wani ɓangare. Duka abin da Noye ta samu don saka shi ne a cikin ƙasar. Akwai tsarin biyaso da ƙafa da gwamnati take yi wanda da zarar ta ga Noye ta huce gona da iri to tana iya daka mata birki haka ma noye idan ta ga gwamnati ba ta cika alkawarinta suna iya dakatar da ayyukansu kenan ba abin da noye take saukawa domin kai shi a wani guri kuma shimillar ma'aikata duka 'yan nijar ne ba abin da ya rage sai su kula da wannan gandun daji. wanda yana kunshe da namun daji kamar irin wani nau'in birni da kuma maina wani aka rattabawa wa kungiyar kwallon kafa ta nijar cewa da maina inda wannan wajen duka da yake an rage faɗin C'est la plus grande eka terrestre d'Afrique.